الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar halil shahi a jirgi na daya muna shahi na ɗari biyu da hudu ah, inda shehu halil yake cewa wal hidamu wal jilalu da surkutta eh abinda aka lulluba ma dabba da baya ta hadaya babban bargon nan a sa ga tozo eh. kala hamid awo kamar na baya eh. da haramcin sai suwa da kuma da musulmi muna tare da kuwa hmm. awo wa in su rika in an ka sake dabba hadaya ba da zabi ba an yanke ta ko kuma bayan soke ta a jaza'a ya isa awo awo hadaya ta yi la qablahu amma ba ta isa ba ya an ka sake ta gabanin a yanke hmm? ban ji ba gabanin a yanke sai da sake wata to mu zo wa humila alwaladu ala gairin idan dabba hadaya ta haihida al'ada duwar ta haihu da mace ta mutum da mutum dabba duwar ta san samun rauni ko to a doki dan na azabi ta wata dabba a sai ta yi dan unguya an ka ce to ai kai mallan an yi bidan wadda za a dauka ba a samu ba sun ma alaiha sannan azabi ta ga uwa in a samu tumnu wa la in ku ɗauka ta ga uwar bai don raunin uwar wa illa mi yankin tarkuhu in bai yiwa a batta ita dabba hada wannan don babu aminci don ta samu kanji to hukuncin ta haka ta ɗauki kamar hukuncin hada ta ɗauki ta da ta halaka gabanin bage mun yi karatun nan baya wala yashrabu min labnin ba a sha daga nonon dabba da za a hadaya da ita Za Allah ya hankuli a ce a sau nono a sha ba a shan nonon da za a shan nonon dabba da za a hadaya da ita wa in fadala ko da ko ɗanta ya sha ya rage ko da ya saura a da ya hankuli to in an shawa ya biya in adarra bi shurbi hul umma awul walada in yana cutarwa ga uwa in an sha nono na ta koko yana cutar da kan mina na za a biya da shi mu ji ba abin da ya wajabtar da filo aikata shi wato kenan sai a bada harshe sai an ba da harshe na abawa da miskinai ne aka ba don ba har ya an kai wa aka ba to ka karatu Allah wani diba adamu ruku biha bila uzurin an so rashin hawan dabba hadaya da rashin azamata wani abu don babu wani hamzari don ku akwai babu komi sai abu to ɗan hamzari ya gusa wala alzamin luzola shi da ba ta nufin tafi bayan huta in dabba har ya ragu mata wa naharuha qa'imatan an so kike da tsayi ko ku a ci yadda sura kawai ta hagu wa ajaza in daba gairuhu anhu mukalladan ya isa shi dabba har ya wato wadda an kawo takalidi ko ana aka ishari in ya yanke ta wani ne shi mai hadaya amma ko da yanke mukalla na ya mata gari wanda gare ta ce dabba ko gare ta hadaya ta to ka abarta ka abarta salwanta ko kama mu kai ta kasa walau nawa an nausihi in galida hawo ko da ko wani yankan ta ce sai dabba hadaya ta ta sai yanke ta da kuli ya ta ita to ta da yawa mai ita فبنا ليائن ما يدم تامل فبنا ليائن يعني كسكولي ولا يترك فيها دين باء تاريا ولن سيها هديا دعاء أنا ما تعمل هذا الإنسان بالله سبع باء باء تاريا kowa ya sai akuya shi yanka ko ya sai rago shi yanki ko ya sai bunsuru ya yanka ko ya sai saniya kura kumi amma ni in kawo kuɗi kai ka kawo kuɗi mu sai dabba hadaya mu bakwai ba a yi an an yi ba ta yi ba ba ta yi ba masabin imam na maliki ba yi amma masabin imam abu hanifa da masabin amurin da hambali da masanin imamu shafi'i sun ce ana saboda hadisin da wani cikin muslim shi ko limamin sani maliki limamin mutanen madina ya ce ba a yi an yi ba yi ba wasu wannan ga hadisin ke tani ko ai qur'ani gara ai ai qur'ani a gare shi eh ومن تمتع بالعمرة إلى الهاج وما استيسر وما استيسر وما استيسر yace ai alhadar kamil hadar kamil abin ba ba hadar nagis ba ai da wannan da wannan imamu shakiri ya tarar kan malaman saudiya hadar kamil abin ah في القرآن القرآن دعاء أها بنجوا don haka a haɗa mutum bakwai sai banana ko ba shi ba hadisi na cikin muslim shi a jingina imamu na imamu abu hanifa da imamu abu da imamu shafi malik an ka ce shi saboda hadaya kamalalla Allah gare ba nama an ka ba, ba ya an ka ce ba masu sana min yi. don haka yin tsin eh? to don haka al-ishtiraku la yasu fi hadai alwajib am eh ah hadaya daban hadaya daban layi ana kana tarawa wa ƴan aka yin sa ba shi to amma ita hadaya imam maliki abin da ke koma ta kaba kada da ita balle wani cikin wadda abin da yake cewa wato ya bi malaman su ahalil ilimi suna cewa ba a tarayya wajen hadaya can in ka karanta wadda kana samu wannan hadisi وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك في حديث أتاري أو تم حديث رجل أو امرأة نمدنا كومتي سوى لامرأته كوما تأتي على هذا يوم تبقى أنا ما تاتي مش هذا wato kullum abin da ka halla mutane karatu ya ga wata ɗiba a yamma da abu karkashin kana da hadisin in ka sai bada hadisin imamu na maliki jinki da gari cewa a tarayya sai ka wahala da qur'ani nan gaba gari tun to sai karatu wa in wujuda ba'da nahari badalihi nuhira a in kullida in mutum ya samu dabba ce ta hadaya a gane ku bayan ya soke wata madadinta da ya gata ba to luhira ya soke wannan da ya samu in kulli da ya mata ya mata kare ba aka ta kasuwa a da ya ta yake ta aka hmm. wa qabla naharihi luhira luhira ma in kulli da amma gabanin soke an soke su gaba ɗaya amma ya yi musu galibi da wagga da ya sau ita ma ya mata isha'ar ta kalibi bayan watan tana da isha'ar ta kalibi ta ta ta ta dangara an yi bada ga ta sai wata sai ta isha'ar ta kalibi sai gano wacce sai a soke sunanci bari ka jira bari ka jira wa illa bi a wahidun in ko bai bai wata yi ba to sai a sai da guda <laughs> eh faslun nan da kwana eh